mu ne? to sun ce bari a sha wannan ya tafi? mu to alhamdulillahi lalazin رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالهجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين حملوا المصافية وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا عشرين دقوة وطن المحرم hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da takwas ga wata ne ko takwas ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da alhaji muhammadu iwa mai ingila Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ɗansa Allah ya masa rahama kamar yadda wanda suke bibiyan mu sun san muna karatun ashifa ne bi ta'arifi huquqil mustafa sai muka ce to daga yanzu idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rayuwa in Allah ya yadda kowace shekara daga al-muharram wannan muguwar aqida ad-dakhilatu fil islam wata ka shigo da ita addinin musulunci dan ta kishiyanta addinin annabi Muhammad ta baje shi da sunan bari mu jinginu zuwa ga wani abu wanda yake yana da usul a addini kamar yadda 'yan ƙato suke yi salabi da ƙur'ani amma kai kana ci gaba da bibiyar da'awar ka san asali kuma ƙur'anin ake so a rusa so wannan shine saboda haka sai ya zama yan shi'a suna ribatar abu biyu abu na farko tallata wa duniya da sunan cewa jimami da damuwa akan abin da ya shafi lamarin al'imamu Hussaini Allah maɗaukakin sarki ya ƙare shi da yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsine ma waɗanda naɗa shi khalifa za su taimake shi suka yi masa mubaya'a a yaje aka yi amfani da su aka kashe shi. Allah da wanda ya ji daɗin kisan al'imamu Hussaini, da wanda yana zaune a Madina suka rubuto mai wasi suka ce ya zo da wanda ya je suka ƙi taimakon shi da wanda ya ba da umarni cewa duk wanda ke da hannun gurin kisan al'imamu na Allah ya tsine mai albarka. Wannan ita ce maganar da muke kuma mun faɗa mun ce wannan matsalar cikin yan kwanakin nan da muke tattaunawa za mu zo kanta da izinin Allah da aka yanzu ba mamaki gobe a cikin jerin karatuttukan nan da muke waɗannan mutanen karyar da suke wa duniya kullum makarantar ahalul baiti waye waye to zan fito da soke-soken da yan shi'a suka yi ma ahalul baiti tun daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zan zo zan taɓa sayyidina Ali zan taɓa Hassan, zan taɓa Imam Husaini ba wai zan taɓa ba da ma'anan ni in a'a zan taɓa da ma'anan in ka hujja a littafin su ga abin da suka faɗa kan annabi ga abin da suka faɗa kan Al-Imam Sayyidina Ali ga abin da suka faɗa kan Hassan ga abin da suka faɗa kan Al-Imam Husaini kafin mu zo akan waye kashe Al-Imam Husaini da izinin Allah subhanahu wataala ta'ala wannan malamin da suke kiran shi yasir habib wanda asalinsa ɗan ƙasar kuwait ne ya gudu daga kuwait ya koma ingila yana zaune a can yana gudun hijira wanda yana daga cikin mutane marasa mutunci wajen idan suka tashi za su saki bakinsu su yi magana akan abin da ya shafi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko abokan annabi kafin mu zo kan kadiyar zan fara da wasu abubuwa amma zan sake dawo da mutane ba bari mu fara da wannan gabar ku ji abin da yake faɗa akan aqid Wannan mun san cewa da annabi ya tashi lissafa ahlul baiti ya lissafa akwai ali aqil akwai ali abbas akwai ali jafar wayannan sannan akwai ali ali wayannan hudu wannan ya san habib din bari mu ji abin da yake faɗa akan aqil bari mu ji hatta wa min alladina نو عليا منه أخوه الأكبر عقيل عقيل اشترك عليه بن أبي طالب وراح له كذا أخوه المي الأكبر dan uwansa babba kaga mu muna da Ali Jafar suna cikin adal baiti saboda Jafar da sai na Ali babansa daya sannan muna da Ali Abbas Abbas kuma baban annabi ko sannan muna da ali shi wannan akil ɗin da wannan matsayacin yake magana akan shi kafin fa a kashi al-imam a Karbala sai da aka fara kashe ɗan akil ɗin da ya tura shi a matsayin ambasado ya je aka fara kashe shi kafin a kashe al-imam amma bari ku ziyasar Habib me yake faɗa akan akil baban Muslim bin Ali فلعطيهم بيت حتى واحد من الذين خانوا عليا منو؟ أخوه الأكبر عقيل قال حتى من الذين خانوا عليا حتى شنو إن سكها انت تسيرنا علي سيتي أقوي على أخوه الأكبر دم أول سببا واي دم أول سببا وليها إن تسيرنا علي شيني أكيل دا أكيل من نمفا دوا لسيدنا علي بابا سليفا kamar yadda Jafar yake sannan mun ce muku a Karbalan nan kafin a imam ya jefa a kashe shi abin da ya faru ya faru sai da fai tashi Muslim bin Aqil ya fara tura shi ya ce je Iraki sai da aka fara kashe Muslim bin Aqil sana aka zo aka kashe al-Imam Hussein eh wannan Aqil din da Annabi ya faɗa mana mu ma'ashar ahlus sunna cewa iyalansa suna cikin ahlul baiti yanzu ga ɗan shi'a yana faɗa cewa hatta min allazina kanu aliyan hatta cikin waɗanda suka ha'inci sayyidina ali to akwai al-akhul akbar shine aqil aqil din bal mujabin da yake cewa tarak alaina talib rahmalahu اجا الى امير وين تعال عطني فلوس قال ما قال اعطيني من بيت المال ما يصير قال اذا جاء عطائي اعطيك قال لا انا شكل ما يصرفني انا رجال ايدي مفتوحه اريد فلوس انت انا فاروح الى معاويه دخل على معاويه فرح به معاويه فرحا شديدا وسبب اكل لنا سن كدي يا تاشي يا جي وجم سينا معاويه wato abin da zaka takaita bil iktisar kalmomin da ya amfani da su shine muslim shi aqilin makwadaici ne duniya ce kawai take gaban sa wannan dalilin yasa ya tashi ya je wajen sayyidina Muawiya to zamu ji me ba alatu ad-da'iyya al-i'lamiyya al fi ahli sham ya ahli sham isma'u al-khabar hatta akhu Ali ibn Abi Talib إذ علم أنه على باطل تركه وجاء إلينا إذ علم أننا على باطل وأهل الشام صدقوا غنم كانوا في ذلك صدقوا القبر دخل على معاوية واشترى معاوية منه دينه وأعطاه أموالا واشترى معاوية منه دينه سينا معاوية سيء الدين أجيب وأعطاه أموالا يدوك يا يباشي wannan fa ɗin da ba da sai da baban su babansu faɗai kamar yadda suke da jafar babansu ɗaya eh yana cikin waɗanda mu annabi wasiya a matsayin a hadisin da ke cikin muslim cewa na yushiku an yi a ciyar rasular rabbi fa’udi ba wa ana tarikun fikun sakalaini nan ban muku nauyi guda biyu nauyin na farko da ya faɗi ƙur'ani sai ya faɗi cewa uzakkirukum Allah fi ahli baiti sai ya faɗa da aka mai tambaya ashe mata ba sa ciki shi annabi ya ce suna ciki sai lissafo alu aqil alu abbas alu jafar alu ali to yanzu wannan shine magana da ta faɗa a kai shi wa وبدأ يسخر منه لأنه طار تحت جناحه فقال له في ذات مرة قال أهلا بك يا أبا يزيد أنا يعني عقيل أهلا بك أين ترى عمك أبا لهب يريد يحقر أكثر يعني على أساس عمك وهو من بني هاشم أبو لهب ابن عبد المطلب من بني هاشم هذا الوحيد من قريش الذي نزلت فيه سورة بالاسم الوحيد يعني يقول أنا أبي ليس هكذا ما كنت بل بالعكس أسلم تظاهر بالإسلام wayannan mutanen tare da haka kuma suke za ka ji daga bakin 'yan shi'a suna yi kirafin cewa lallai a littafin su, da kuma maganganunsu cewa ana iya samun mutum ya zama sharifi ne mato ma'ana an halil ne shi ta hanyar nasaba amma kuma Fasiƙi ne fajiri ne yau wannan maganan da halin suna ne zai faɗe ta a ce ga wani ta tabbata ta fuskan nasaba yana da alaƙa da gidan annaba ka ce kuma ka ce mai fasiki fajiri lalla duniya za ta tashi kuma za ta tashi za ta tashi da haka muna tunatar da mutane da mayar da su baya wannan zama shine zama na hudu ko na biyar da muka sa masa taken ma za ta arifu an aqidati shi'a mai ka sani dangane da aƙidar shi'a muna faɗa mana cewa 'yan shi'a sun ɗauki mutane guda goma sha biyu suka kafa su suka ce yadda da cewa waɗannan mutanen shine shugabanni bayan manzon Allah to haka yake daidai yake da yadda da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka suka ainihin wato faɗa. Wayannan mutanen da muka lissafa muka ce mutum na farko shine Ali bin Abi Talib, al bin Ali, Al-Husayn bin Ali, Ali bin Husayn Zainul Abidina, Muhammad bin Ali Al-Baqir na biyar, Jafar bin Muhammad na shida, Musa bin Jafar Al-Kadim bakwai, Aliyu bin Musa Arrida takwas Muhammad bin Ali Al-Jawad tara Aliyu bin Muhammad Al-Hadi goma Al-Hassan bin Ali Al-Askari sannan sai Muhammad bin Al-Hassan Al-Mahdi Al-Hujja Al-Qa'im Al-Ga'ib Al-Muntazir yawa ana nan ana jiran shi ya fito waya ataqidul imamiya annahu dakala fil ghaiba wa sayadharu fi akhir to shine muka ce lokaci zai bayu hatta littafi dole a karantar da mutane mutane su gane bambanci tsakanin mahadin da ahli sunna suke jira da mahadin da in shi'a suke jira na shi'a an haife tun hijira da shekara 200 da wani abu ya kuya saboda haka kuma ya tafi da ƙur'anin gaske wanda sai da na ya rubuta wannan fa ina faɗa maka karatu ne cikin littafinsu kuma zan zo maka da littafin asrar ali muhammad cikin karatattukan da muke zan karanto maka doguwar ruwaya cewa gashi qur'anin gaske sai na ali ya haɗa, amma mahadi ya danna ya shige wannan kogon da shi kon ba zai dawo ba kai da ganin qur'anin gaske sai mahadi ya bayyana akwai wannan shubha suna nan suna yawo da ita cewa wai ana cewa wai ba su yarda da qur'ani ba ita matsalar asali ta kuɗa ta ake an gane shi ya sa a muƙaddimar karatuna na ce mushkilar wasu da yawa da suke buɗe baki su yi magana a kan shi'a to ba su cancanta su yi magana ba ko da ko malamai ne so maimakon su faɗi maganar yadda za a fahimce ta ka gane sai su faɗi maganar yadda za su ba da ƙofar da shi'a za su sa shi ba ai na ga da yawa su suna ƙoƙarin yin rudu da kariya akan cewa wai an ce ba su yarda da ƙur'ani ba an fahimta yi so wannan kenan mutum goma sha biyun nan da haka waɗannan su ne na haɗe su a baiki guda takwas cewa ya ƙulu ƙaunmu ya ƙwamin bil imamis ne ashara ba'adar mustapha al-ma'amuni awwaluhum ali thumma al-hasan thumma al-husayn sultu zulmad al وزين عابدين علي بعده ثم الباقر أشرفت به وجوهه ثم ابنه الصادق جعفر أتى بالعلم عند القوم حتى ثبت ثم الكريم موسى يتلوه والردى علي السماء ذكره ثم الجواد محمد يروى ثم الهادي علي يدعى ثم الحسن الأسكري جاء وبعده الهادي عندهم تهى fa haula indahum a'imma adahum sunni ashar mutammima wayannan ne mutum goma sha biyu to matsayin wannan ne. sun ce ita imaman nan matsayinta daidai take da kamar annabta shi al-imamatu mansibul ilahi matsayi ne na Allah wato Allah ne ke kafawa yu'ayyinu Allahu al-imama bin nassi Allah ne ke cewa wani shugaba ne ta hanyar nasi walaisa bai tiyarin nasi ba mutane wanda suke zaɓa shugaba a'a yadda kaga annabta ai ba mutane wanda ke tarar cewa na annabi ne ku to sun ce haka nan, yadda kaga sunayensu haka Allah ya naɗo su tun daga can saman sammai bakwai bayan annabi ya bar duniya su za su shugabanci to daga baya sai sahabbai sai suka taru sai aka kwace ya ka naɗa sai na abakar to yanzu ba wai sai na abakar da ya ɓata ba a'a kai ɗin ma da ka yadda da cewa shugabancin sai na abakar bayan annabi ya bar duniya shi ya cancanta to kai ma ɗin ba musulmi ba ne kai arne ne kafin a zo kan sai na abakar wannan ita ce a cikin abin da muka gabatar mun kawo cewa cikin abin da 'yan shi'a suka yi wannan kin yadda da wannan imamar ga dukkan kowane ragowar musulmi shi yasa suka ce da za ka ɗauki kana iya ganin mutum ya ɗauki shekara 60 ko saba'in yana sallah amma suka ce ko sallah ɗaya Allah bai karɓa ba saboda mai saboda tun daga wancan tsarin da suka rabu da musulmi to sai ya zama to kaso casa'in cikin ɗari na addini tsakanin musulmi da yan a an yi nan sun gina ne sai ya zama to usul na imani guda biyar ko usul na imani rukunnan imani sai zamanto na raguwan musulmin duniya guda shida na shi biyar shika-shikan musulunci na raguwan musulmin duniya guda biyar na shi'a guda shida to tambayar da muke yi tun daga akan usul na imani ba a haɗu ba an rabu akan shika-shikan musulunci nasu da na mutane suna da saɓani muka ba da misali muka ce muna da littattafan hadisi namu suna da nasu eh kai duk wanda ke kallon kiran sallar in shi a yanzu a intanet ya san ba irin kiran sallar ba ne wanda ke kallon kaifiyar sallar in shi'a a intanet in baka taba gani ba dan Allah kai satin a YouTube sallar in shi'a ya take ka gani da irin sallar da kake ɗaya ce to sai da ya zama to yanzu bari ku ji wata kalma da zazzaki yake faɗa idan kana yin amin a sallah ya faɗi cewa ita amin din nan kaza kaza kaza yayi nashi surutan bari ku ji abin da yanzu mutane akwai amma ya kace rabbi ce rabbi mun ga amawa ga magari kenan mutane saboda kamar ahlus suna mu ne ga magari Allah yanzu da aka zo sallar magariba in an ci wala dalin ba ana ci amin ba to kaga yanzu wannan sai abin ya koma ma abin isgiri ne a gurin shi eh akwai amawa in an ci wala dalin sai sai amin to ba nan iskalin yake ba me itikadin din shi a dangane da wanda duk aka zo sallah liman yace wala dalin jama'a suka amsa suka ce amin ji bari mu sake dawo da shi baya kai akwai amawa ya kace ya oh, rabbi rabbi kuke rabbi to gaske amin din ba ma larabci ba ballan zama ya zama cikin kalmar qur'ani akwai wani bincike kuma har da suna ne bincike ya samu asalin amin wanji eh dukkan dalibin na hau karami ya san a larabci akwai abin da aka ce masa ismu fi'lu madin akwai ismu fi'lu mudari sannan akwai ismu fi'lu amrin shine ismu fi'lu amrin da ma'anan istajib ya Allahu abinda liman ya ruka a addu'a sai a ce amin da ma'anan Allah ya karba shi sa ga hadisi nan cikin bukhari a daidai lokacin annabi yana faɗa cewa man wafaka ta hu ta aminal mala'ika a lokacin da mutane za su ce amin din idan mala'iku su ma suka ce amin saboda abin da kuka roƙa tun da ai yanzu nan adadin da muke masallacin nan yanzu akwai mala'ikun da sun fi adadin mu yawa tun da kowa anan yana da biyu to sai ka ninka adadin mu da to sai manzan Allah ya ce duk wanda amin ɗinsa ta daidai da ta mala'iku to an gafarta masa to sannan kuma kafin yi bayani kun ji ya ce wai akwai wani ahalin suna da ya bincike a ya kamata sai ya ce to ga littafin na kuma shafin ɗaya kenan sannan na biyu ko wani ahalin suna ya yi bincike ai hadin sai ya faɗa eh mu ba wanda aka lizumta mana mu bi shi ɗari bisa ɗari sai annabi muhammad ba wanda zai iya isa ya bautar da mu da bin wani da maganarsa ɗari bisa ɗari ta kowace fuska ka ce hujja ce ko dalili a kanmu sannan na uku kafin ya bayani akwai Abin da ake ce masa tawafukun lugar mu ɗauka mai bincike da ya bincike a wancan yaren ai ko a nan Najeriya da take da adadi na yaruka akwai kalmomin da suke da ishtiraki kana iya samun yare kaza da yare kaza da yare kaza suna faɗar abu iri ɗaya kuma an su ɗaya a yaren ba tare da wannan kalmar asalinta daga nan take ba a'a an samu kawai tawafukun lugar ne ko yarukan sun yi mai. to don an samu kalman amin akwai ta a larabci akwai ta a wani yare kamar yanzu galibin yarukan duniya za ka samu Allah sunansa Allah haka ne? to shi kenan sai a ce a yanzu sunan Allah daga wani guri aka samo shi saboda wani yare kaza kaza kaza a shi yasa maganar da malamai suka faɗa babu wata kalma a Qur'ani wacce take ba larabci ba saboda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa amma bari mu ci gaba da jin shi kullum yake cewa bari ku ji me yake cewa

a'a bari ku ai zai ji eh wato ina so ku fahimci saboda tsabar iyayyar tunda ahli sunna na cewa amin a sallah to bari a nuna maka hatta a sallar kafa da kake kana ambaton wani abu da yake da alaka da gunki asalin shi in baka sani ba eh amma bari mu ci gaba da jin shi a babin inshabi kan mu datse mai magana kuma sunan sarakunan su duk sun sa ce sarakunan su abin nan ne suna cewa eh yanzu sai amen a a amen su ce amen ba amen ba amen ya yaran amen ba prophet amen ra amen ta ba sun suna kuma dan su ce idan wani kaza ke muka yi jima ce amen amen to daga nan aka dauko ya shiga wasu addini kama kama ya shigo mana to amma mun yadda mun yadda ko me asalin kalma wadan shi a saboda bai da mutunci zai ce wa an shigo mai da wani abu addini inda mutumin da yake buga badujala danguna irin na coci har ma cocin suna zawo shi zai ce wa an shigo mai da wani abu addini Allah kuna suna buga badujala ko ba sa yi eh an fahimta yi wai shi zai cewa an shigo mai da wani abu addini eh bari mu ci gaba da jin shi kudi abin da yake faɗa a larabci yanzu mutane su ce amin ba suna nufin gunki ba suna nufin alfamar addu'a ma amma ba larabci ba ko ba shi daga cikin saboda a cikin ba ka kira da ka ce amin ah, ba ka da a wurin ban ma da a eh. hmm. ah, ai dole ce ina so ku fahimci nazariyar farko tun daga alola in za ka wanke kafa su su shafa dama suna da itikadin in kai sallah ba ta ba sannan na biyu ka shigo cikin sallah ka ce amin sallawa to ka sawara dama wanda ke kallon sallar ka tun daga farko alwala ba ta yi ba sallar ka ba ta yi ba tulala wani irin kallo yake maka eh ku fahimci matsalar kuma daga wannan matsalar tefa na imama duk wannan matsalar ta samu asali ba bari mu ci gaba da shi wanda ya faɗa lafzan da lafazi cewa in dai za a shigo masallaci to alaga ta malam yanzu ka kalli ahli sunna da ke duniya ka kaf ka kalli irin cikar da ake a masallacin makka na harami ka kalli irin cikar da ake a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda illiman yace wala zalim masallaci ke dauka to an ce duk taron mutanen nan ba su da sallah eh duk taron mutanen nan ba su da sallah bari mu ci gaba da shi na ya sunna ne wai har ma wai in an zo ka da ku da an zama da ko an ya bi maka shi ke ga wajen ku ke amma mu in ka ce amin ba ka da ba saboda ba shi cikin wannan waya ne muke da shi ka gani in banda jahilci dama ita sallah idan an zo ana yi duk abin da ke cikinta yana da alaƙa da ayin ƙur'ani ne? Sai sa da nema wani ɗan ƙala to raddi, sai na ga sun ɗauki minti bai kai ɗaya ba sun datse. Saboda na ce ba yadda za a yi kai sallah kaɗai da ƙur'ani ba da sunan manzan Allah. Eh? ikama in za a fara tallafazin tallafazi da lafazi yana cikin ƙur'ani ne ko hadisi. Yana cikin sunna ne. takbiratul ihram yan kala kaka wai dan renin washe suka dauko kalmar lafzul jalala da Allahu sai suka hada wai shine an samu kabbara eh ce in irin wannan hadin za a yi ma sai in samu sunan shugaba balalo in ce yana qur'ani sai in dauko bala sai in hada lau shikenan sai tashi in ce kashi nan shugaba balalo a qur'ani dala zan iya ko zan iya akwai akwai bala din ko babu qur'ani akwai laudin ko babu eh so saboda haka sai ya zamanto wannan shine abin da suke yi to amma bari mu ci gaba da jin shi in ka bincike a YouTube a sallar ba daga mutum in zai yi ruku'u zai ce bi haulillahi wa quwwatihi arka'u sai ce bi haulillahi wa quwwatihi aqumu wa aqudu amma suna fadar wannan bi haulillahi zan yi ruku bi haulillahi zan yi sujjada zan miƙe su fa sallar su kai fa amma kuma in an ce amin bayan an yi addu'a amma wanda ya ce amin shi kuma sallar shi ba ce ba to shi kenan tambaya zuwa gare ku ce wanda kuke bi a komo a ƙo'udu ita kuma tana cikin qur'ani saboda renin wayo eh ita kuma tana cikin Qur'ani waya da ganta cewa ana tsankani a kawai da sun ce ainihin a wani zamanin ne na hadisi ne sai da ya fara da ani kuma su da ko ani saboda akwai yanzu aka mace a yanayin ba su ce da cikin annabin ake cewa sun ce zamanin wani halifa ne sai a cikin masallaci ko tsagewa da ali حتى يتفرج المصر تو اما اما هذا الروايه وانا هنا الجو ترى تقول هذا الشيء cewa ainihin wannan daga cikin sati daga ruwayansa daga abdullahi mugira daga Jami, daga akan da kan daga abin abdullahi ce in sun ta halfa imani in da bayan liman fasar alhamdu ya ta ga da min ta faqul alhamdulillahi rabbil alamin wa ta taqul amin idan liman ya gama yake wa rabbani sai ka alhamdu rabbil kar na farko kalmar da na ce muku addini fa muke daban mu muna addini ne saukakke daga Allah to yanzu dan Allah wanda bai yadda sallar ka da tashi ba su zama iri ɗaya alolar ka da tashi iri ɗaya sai kuma ka ta zuwa a haɗa kai eh, Allah ya haɗa kan ya haɗu kai za ka haƙura ka ban naka ko shi zai haƙura ya ban nashi shi yana ganin ma in kai sallah da alwala da sallar da alwala duk ba su ba ya za yi so wannan maganar da kuke don suna maganar haɗa kai duk sanda kaga yan shiya suna maganan haɗa kai a haɗa kai wanda ba ɗan shiya ba su mayar da shi ɗan shi'a da suke nufi kenan shine yanzu ka kalli tarin firin musulmin duniya ka dai san cewa a musulmin na duniya ba su suka fi yawa ba ko an fi su yawa to sai ka ce duk raguwar mutane abin da suka yi na ibada ga Allah bai ba kai na ku shi to wannan shine to yanzu kun ji ya ambaci usulul kafi da kanshi a matsayin babban littafi sannan kun bayan ma mun karanta fadarorin ki amdan mun bi ta kaita ne amma am alhamdulillah rabbil alamin ibada kaga amin da ma larabci da kuma ba a shi to amma alhamdulillah rabbil alamin an rawaito ka ce alhamdulillah rabbil alamin ne yake yawa bawabi da alhamdulillah shi alhamdulillah ba ba ba ta ba alhamdulillah shi sai kuma aka ce sallah da abin da ke cikinta wanda za a faɗa lafazi da lafazi sai abin da qur'ani ya rawaito ko ya faɗa na aya lalawa ya yin sallah idan an gama iƙama takbiratul ihram da muke ba hada haɗe irin da yin kalaka to ba lafazi da lafazi Allahu akbar akwai shi a qur'ani amma da me ake buɗe sallah abinda yake da alaƙa da ƙur'ani a sallah fa daga fatiha sai sura idan za a tafi ruku'u me ake ba kabbara ba a ƙur'ani a ruku'u idan an yi lalla subhana rabbil a'azim wa bihamdihi ko subuhu quddus rabbul malaikatu wa ruh da ake karanta qur'ani ne shi ma eh in an dago da ruku'u me ake cewa sami Allahu mai shi ma ƙura'ani ne to kaga a in an ɗauki wannan ka'idar tashi dukkan wani lafazi da za kuma kaga an koma alaƙato kenan eh duk lafazin da za a ambata a sallah in sai ƙur'ani ya ruwaito in ƙur'ani ya faɗi lafazin aka faɗa sallah ta yi to dama ba wanda ya taɓa yin sallah yi hassu ɗin don su ma suna faɗin alfatsan da sun san ƙarya suke yi ba ƙur'ani ba ne ya faɗe su mu ba sharatan yanzu ka ji wani sabon karatu a wajen zazzaki ya ce in an ce wala dalin ba za ka ce amin ba sai dai ka sake cewa alhamdulillah rabbil alamin saboda sallar su ta saba da sallar ahli sunna dama kiran sallan akwai sabani alolan akwai sabani to yanzu ka ji hatta nazariyar yadda suke kallon sallar cewa ita kalmar amin din da ahli sunna ke amfani da ita asali kalma sai ta goma ka. aka zo aka zuzzuya ta aka zuzzuya ta muka zo muna faɗa ta a sallah saboda haka daga nan ma ya faɗa lafazi da lafazi inda za a ce wala ka ce amin to baka da sallah haka ya faɗa bari mu kuma da matsalar ta ce alhamdulillah rabbil alamin ba da ya kowa ya a cikin da cikin ɗabi'o'in imamar da a wajen ibada ta in ya karanta ya gama karanta fatiha ya kan ce alhamdulillah to mu ma yanzu mu ce alhamdulillah yanzu wannan salatin da suke da murya ɗaya da rantsi da Allah mutum in za ka ba shi aljanna da makullinta ka ce lokacin da annabi yake da rai har sun ƙari ba inda aka taba ruwaitowa da annabi da sahabbai suna irin wannan salati in kuma akwai na kalubalance su kawo amma ta kabbara da ahli sunna ke yin abu ya faru ai kabbara wannan ruwayi ne da suka inganta ta yadda annabi yana yi in abu ya bashi mamaki sannan su ma sahabbai suna yi inda ta kama ai kabbara in abu ya kama su na ban mamaki ko wani abu suna yanzu kaga tunda ai magana yake ko to ni ma na kalubalance su idan sun isa ‘ya'ya ne su sun haifi a karatu su kawo min a rayuwar annaba kakaf a ina aka taɓa samun annabi in yi abu da murya haka sahabbai su ɗauka a yi salati iri ɗaya. Allahumma salli ala ‘yan renin wayo ne mutanen nan, in kuma akwai sai su kawo. To wannan shi ne abu na farko a cikin muƙaddimar karatunmu a yau da muke yi dangane da wannan muguwar aƙida. da ta shigo addinin musulunci kuma take ganin ba za ta taba hankalinta ba zai taba kwantawa ba sai sun ruguje addinin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu ainihin wato wata'ala da haka yanzu a abin da ya kawo na maganin abin da ya shafi kafi da haka yanzu zan tafi kan wasu abubuwa wasu abubuwan da zan tafi a kansu shine farko tukunna wanda yake sauraronmu ya fahimci matsayin usulul kafi wannan littafin da muke karantowa a wajen wa a wajen in shi'a ka fahimci matsayin usulul kafin nan wannan usulul kafi fa littafin da zaka iya muqaranar sa da shi a wajen in shi'a Shi ne ka kwatanta shi da bukhari a wajen ahlus sunna haka usulul kafi yake usulul kafi ga baki ɗayansa yana da babubbuka ne ko kitab guda takwas in ka haɗa shi daka guda muna da waɗanda suke mausu'a ne guda hudu da kafi da attahazib da alistibsa da man la yahduruhu alfaqih wayannan littattafai. wannan littafin mujalladi biyun sa akan aqida biyar akan fiqh shi suke kira furu'ul kafi sai na ƙarshen wannan suke kira rauda in ka hada zai baka takwas da wannan na farkon da na biyu akan aqida suka gina shi dan haka ya to hadisan da ne ta karantuwa a wancan zaman ame a kitabu da hujja na dinga karanto su kuma yanzu din ma zan karanto wasu daga ciki dan ka sani usulul kafi ya kunshi ababe guda uku manya-manya wato usulul kafi furu'ul kafi rauda Babu bukan da usulul kafi yake da su ba babba kitab kun san kitab akan hada shi sai a fitar da buka a karkashin sa akwai kitab na farko shine kitabul aqli wal jahl sannan kitab na biyu akwai kitabu fadlul ilmi kitab na uku shine kitabut tauhid sannan kitabu na hudu shine kitabul hujja wanda nake karantuwa daga nan sannan akwai kitabul iman wal kufri sannan kitab na shida shine kitabud du'a na bakwai shine kitabu fadlul qur'an na takwas shine kitabul ishra kowanne zaka samu akwai ɗimbin babubbuka a karkashin shi gabaki ɗaya idan ka haɗa usulul kafi yana da kitabu guda takwas ne a daidai lokacin da ahalus sunna suke da bukhari su ma al-imam ya bukhari yayi kitab kitab na usulul kafi ɗin da haka ya zamanto sai nayi manzuma akan bahari na shi ne alhamdulillah rabbil alamin zil wal judi alal alamin wannan shine baiti na ɗaya thumma salatu wassalamu sarmada alal nabi al-mustafa muhammada baiti na biyu na uku wa ba'adu fal aslu min al-kafi ata fi kutubi ilmin bil ma'ani qad hawata ne wato na farko wannan kenan baiti na hudu shine ne al-aqlu ma al-jahl alladhi wanda ne kitab na farko thumma kitab al-ilmi wal fada'ili fihi maqam al-alim al-fada'ili wanda kitab na biyu na uku baiti na shida thumma kitab at-tauhid wa huwa al-aslu fi ma'arifatul ilahi bil Shi shine baiti na shida sannan kuma shine kitab na hudu sannan sai kuma albaitu sabi thumma kitab al-huddati qad ishtamal ala mabahith fil huda qad nuqil qad nuqil sannan baiti na takwas thumma kitab al-iman wal kufri fi wasf ahli al-khair wa sharr sannan sai na tara thumma kitab ad-du'a wal raja'i babu باب التضرع لرب لرب لرب الاولاء سنسينا قوم ثم كتاب فضل القران نور الهدى wa musirul bayani wayannan sune babubbukan da usulul kafi ya kunsa al-imam al-bukhari littafin shi yana da kitab guda kusan 91 da ka fara daga kitabu bar'il wahayi kitabul iman kitabul il kitabul wudu kitabul gusli kitabul haidi kitabul tayammum kitabul salati kitabul mawaqitus salati kitabul azan kitabul juma'a kitabul idaini كتاب الوتر كتاب الاستسقاء كتاب الكسوف كتاب السجود القرآن كتاب تقصير الصلاة كتاب التعدل كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة كتاب الأمل في الصلاة كتاب الصاوي كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الحج كتاب الأمرة كتاب المهصر كتاب آه، آه، جزاء الصيد كتاب فضائل المدينة كتاب الصوم كتاب صلاة التراويح kitabu li'tikafi kitabul bu kitabu wato asal, kitabu sallam sannan kitabu shafaqa idan ka hada zai baka kitab kitab har wajen guda 91 wanda ya akan kitabu kaza akan kitabu kaza kitabu na ƙarshe da ya ƙare da shi Bukhari shine kitabul ittisami bis sunnati ko bil kitabi was sunna na ƙarshe shine kitabut tauhid da shi al-imam al-bukhari ya ƙare to da ka. ko ta fuskar kitab din bukhari ba sa an kule ni bane dama a shekaru ba sa ɗaya suke ba wannan ya rasu ɗari uku da wani abu wannan ɗari da wani abu tsakanin bukhari da kule ni akai sama da kusan wajen shekara ɗari an fahimta yi ba ɗaya suke ba ta wannan littafin nasu wannan mun ce muku matsayin imaman nan a kitabul hujja din nan da muka fara kawowa na fara kawowa cewa babun fihi nukatun wa nutafun min at fil walaya babun da ke magana asali fa ina fara ina ci gaba da maimaita ma ahlus sunna wannan tsarin mutum sha biyun da suka ce Allah ne ya kafa kamar yadda Allah ke kafa annabta to a ka'idar in shi a duk wanda bai yadda da wannan nadin da Allah ya yi ba to daidai kake da wanda bai yadda da manzancin manzan Allah ba haka suke bada yanzu zan karanto wasu babubbuka daga ciki ba duka ba yanzu nan faɗin Allah ta'ala a kitabul hujja gashi mujalladi na biyu shafi 259 bari ka ji wani tafsiri nasu yadda suke ma ƙur'ani. an Salim alhannaɗi ƙala ya yace qultu li Abi Ja'farin akhbirni nace ma Abu Ja'far faɗa min an ƙaunin Allah tabaaraka wa ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin lisanin arabiy dala dukkan fassaran musulmin duniya me ma'anan nazala bihi ruhul amin ba malaika jibril ya sako da qur'ani ba Alame akan zuciyarka dan ka kasance daga cikin masu yin wa'azi da wani harshe بلسان sai suka ce في سكته هي الولاية لأمير المؤمنين ويا سكود da na ali ma'ana tsarin mutum sha biyun nan ka yadda da shi mala'ika ya sauko shine zala bihi ruhul amin naka bihi din ba yana komawa kan ba bane yana komawa kan tsarin ka yadda mutum sha biyun nan su Allah ya kafa su za su zama shugabanni bayan annabi riwaya ta biyu a cikin wannan cewa inna aradna al ta ala as-samawati wal ardi mun bujiro da sammai amana a kansu. sama da ƙasa da duwatsu fa baina an hamillaha. sai suka ki a wa ashfaqana minha suka ji tsoranta wa hamalaha al-insanu huka na baluman jahula sai suka ce qala hiya walayatu amirin mu'minina ita ce wulayar na ali ita ce amanar da aka bujuru wa sammai da tsatsai da suka ki sai dan adam ya ce kinkin kinkin ma'ana ka yadda tsarin sha biyun nan ita ce amanar da aka bujuru da sama ta ce ba za ta iya ba duwatsu suka ce ba za su iya ba sai dan adam ya ce ya ji ya yadda amma innahu kana baluman jahula zaluncin dan adam ne yasa daga baya dawo ce bai yadda ba idan ka zo cikin faɗin Allah ta'ala an abi abdullahi fi qaulillahi ta'ala allazina amanu wa'inda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ai kaga fassarar musulmi wanda suka yi imani wato wa'inda suka yi imani ba su takwada imanin su da zalincin su ba shi da zalunci shine shirka da Allah ko saboda manzon Allah ya riga ya yi tafsirin wannan ayar ya gama sabai sun sun tambaye shi ya rasulullah cikin waye bai zalunci kan shi ba sai ce ba abin da kuke fahimta ba ba haka bane sai annabi ya fassara aya da aya sai ce zaluncin da kuke Allah ke nufi shine shirka sai ya kawo inna shirka la zulmun azim sai fassara to ka ji meye ma'anan allazina amanu inda suka yi imani ba su takwada su da zalunci ba bari ka ji shi daga usulul kafi wurin ɗin shi'a qala sai ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin qala sai ce bima jaa bihi muhammad wa'anda suka imani ba su imanin imaninsu da zalunci ba shine da abinda annabi ya zo da shi daga wajen Allah min alwalayati na walaya walam yakhlituha ba su cakuɗa ta ba bi walayati fulani wa fulani da wulayar abubakar da umar don sun ce fulani wa fulani, ma'ana yanzu shirka a gurin 'yan shi'a idan ka yadda annabi ya bar duniya abubakar shugaba ne kuma ka yadda sai na ali shugaba ne to ka takwada imani da shirka wannan shine fassarar ayar a gurinsu sai ce fa huwa mulabbasu gulmi wannan shine wanda ya cakuɗe da zalunci wannan ina karanto maka gashi tunda duniya ce yanzu ta google galibin littattafai yanzu ana samun su a pdf ga usulul kafin a gurina wanda yake musu sai je bincika yanzu in ba za ka iya siya ba ainihin na san da datan nawa eh za ka iya siya ka sauke littafin inda kai ɗalibi ne kana iya karatu to yanzu dan Allah wanda suke mu Qur'ani irin wannan fassara ai in dai suna so a zauna lafiya a haɗa kai to wa'annan littattafan sai an daina buga su a cikin al'umman musulmi riwaya ta uku huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min qala yati sa'altu aba abdullah shi an al-husayn bin nu'aym as-saffa as-sa'a as-sahaf yace na tambayi aba abdullah an qaulillahi ta'ala faminkum kafirun wa minkum mu'min fa qala sai arafallahu Allahu imanahum Allah ya san imanin mutane bi walayatina da wulayanmu wa kufrahum biha da kuma kafircewarsu wasu da ita yawma akhadha alaihim al fi sulbi adam wa hum zur kenan huwa alladhi khalaqakum tafsirin ta a gurin yan shi'a Allah shi ya halicce ku a cikin ku akwai kafiri wanda bai imani da wulayar ba mumini shine wanda ya imani da wulayar ba a gurin su riwaya ta gaba shine cikin abin da suke faɗa daga abi jafar fi qaulillahi walau annahum a at-taurata wal injila wama unzila ilayhim don rabbihim qala sai suka siyaci alwalaya ne walaya in kazo daga abi basir an abi abdullahi fi qaulillahi ta'ala wa man yuti illaha wa rasulahu wanda yi ba Allah yi ba annabi sai suka ci fi walayati alim wa walayati a aimma min to lokacin ne faqad faza fauzan azima suka ce kai haka za na zanen. haka ma ba ayat ta sauka ba haka ayat ta sauka aka suka ce idan ka zo cikin abin da suke faɗa na wannan ababen cewa gashi a wannan wallazi anzala alkitab minhu ayatun mukamatun hunna ummul kitab sai suka ce hunna ummul kitabi kaga ba Allah yake su ummul kitab su ne asalin littafin ba sai suka ce qala amirul mu'minin wal a'imma sai da na alida imma su ne hunna ummul kitabi dan Allah musulmi ya taba tasawurin cewa za a zo a dauki littafin Allah ana mai wannan fasara sai suka ce wa ukaru mutashabihat sauran da suke mutashabihai kuma sune fulanu wa fulanu abubakar da umar sune mutashabihai Na shi fa rubuta a littafin shi'a Ba fa amma alladhina fi qulubihim zaygun su ashabuhum wa ahwalu wala yatihim wanda ya yadda da Abubakar ya yadda cewa Abubakar shugaba ne bayan Annabi to yana daga cikin fa amma alladhina fi qulubihim zaygun eh fa yattabi'una ma tashabaha minhum tiga al-fitnati wa tiga ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah shine amirul mu'minin wal a'imma wannan kenan sannan suka sake kawo ruwaya daga zurara ya ce an abi jafar fi qaulin ta'ala la tarkabunna tabaqan an tabaqin sai kun hau mataki bayan mataki na rayuwa ba shi bane fassara qala fi ya zuraratu aw lam tarkab hadhihi al-ummatu ba'da nabiha tabaqan an tabaqin shin wani mataki ne wannan al'ummar ba ta hau bayan annaba mataki bayan mataki fi amri fulani wa fulani wa fulani akan al'amarin wane da wane da wane suna nufin abubakar da umar da usman wannan yana cikin abin da suke faɗa sannan kalli in ka zo wannan ruwaya an malikul juhani qala yace qultu abi abdullahi Ƙauluhu, azza wa jalla wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga ba annabi ya ce amman wahayin wannan qur'anin ba wannan qur'ani zai kai masa qala shi ce man balaga an kuna imaman min ali muhammadin Wannan qur'ani zai kai mai zamanto imami daga cikin gidan annabi muhammad fa huwa yunziru bil qur'ani kama anzara bihi rasulullahi kai ba wannan ba waɗannan ayoyin yanzu daga abi jabar suka ce Allah da yace wa laqad ahidna ila adama min qablu ba mun wa annabi adamu wasiya ba kafin kai annabi a baka labari fa nasiya sai annabi adamu ya manta Allah yace lam najid lahu azama ba mu same shi yana da karfin himma ba akan abin da muka yi masa wasiya qala sai suka ce haida ilayhi ai an wa annaba adamu wasiya ne fi muhammadin wal a'imma min ba'di wai cin wancan lokacin wasiyar da Allah ya wa annaba adamu wai shine yadda da tsarin shugabancin mutum sha biyun nan fataraka sai annaba adamu ya bar wani umarnin da aka masa walam yakul lahu azmun annahum hakada annaba adamu bai da karfin himmat cewa ya yadda cewa haka imaman nan suke sai to masu ma summi ulul azmi azmi wai an kira ulul azmi da ulil azmi ne da annahu ahida ilayhi saboda Allah ya yi musu wasiya ne fi Muhammadin wal awsiya min ba'adi? wai dukkan annabawa da ka sani wai an musu wasiya cewa su yadda tsarin shugabancin nan na dadde ne Allah ne ke kafa? wal mahadi wa siratihi da mahadi da sirarsa ajma'a وعزم اعزمهم على ان ذلك كذلك والاقرار به ذاك سي انبا duk suka taru suka yi kirari da wannan shine wai dalilin da yasa aka kira annabawa aka ce musu ulul azmi min ar saboda sun yarda da tsarin shugabancin mutum biyun nan sannan riwayar da ta sake zuwa cewa an azi abdullahi wa a hidina ila adama sai suka ce min qablu kalimatin mun masa wasi wasu kalmomi fi Muhammadin wa Ali wa Fatima wal Hassan wal Hussein wal a'imma min zuriyatihi fa nasiya sai annabi Adamu ya manta suka ce haka za wallahi nazalat ala Muhammad suka ce sun rantsi da Allah haka wannan aya ta sauka akan annabi Muhammad haka suka faɗa sannan in ka zo daga ruwa da suka sake kawa an abi jafar yake cewa auha Allahu ila nabihi fansaf bil ladhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim Allah ya ce wa annabi yi riko da abin da aka yi maka wahayi kai kana kan wa tafarki madaidaici qala sai ce innaka ala walayati ali kai kana kan walayar sayyidina ali wa aliyun huwa siratul mustaqim kai zan zo muku da littafin da yan shi'a suka ce fa amman dan Allah sai an tsare shi gobe alkiyama an mai tambaya akan walayar sayyidina ali waqifuhum innahum mas'uluna a tsayar da su fi an tutse su to tutsiyen da za a hadda annabi sai an tutse su haka suka rubuta a littafi to shi yasa lamarin mutanen nan mutane na ɗauka da wasa ba da wasa yake ba a gurinsu wannan ruwaya da suka sake kawowa an munakkalin an jabir suka ce ja a jibril jibrailu bin al-aya ala muhammadin wai malaika jibrilu haka ya sako da wannan ayar cewa in kuntum fi bin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance kuna kokonto akan abin da muka saukar akan bawan mu fi aliyin akan lamarin sayyidina ali to fatu bi suratin min misli eh saboda haka wannan shine yanzu ruwayar da suka sake kawowa tana daga ciki shine wato an an bin umar qala yace qultu li abi abdullah qawluhu azza wa jalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya suna fifita rayuwar duniya qala yake walayatuhum wato walayarsu yana nufin shugabancin Abubakar da Umar wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi alheri tafi wanda qala suka ce walayatu amirul mu'minina kai yadda da walayar sirna ali ita ce wal akhiratu khairun wa abqa suka ce inna hadha la fi suhufil ula wannan yana cikin wa littattafan farko sufi Ibrahim wa Musa haka suka kawo suka ci gaba da kawowa suka ci gaba da kawowa kai hatta annabul azim amma ya tasaaluna an annabul azim sun ce wala sirna al ita ce annabul azim haka suka faɗa to ruwayin anan da ya tashi kawowa a wannan babu ya kawo ruwayoyi ɗai ɗai ɗai dai har sai da ya zo ya rufe babu tawari sai da ya kawo ruwaya ɗaiɗaiɗaiɗai a wannan babu da ya tashi kawo ruwayoyin da suke da alaƙa da wannan matsalar a wannan babu sai da ya kawo ruwaya kusan guda casa'in da biyu a kan irin waɗannan abubuwan su waɗannan duka kaga gasar sunan na jajja musu layi da yadda suke irin fassara su haka za mu ci gaba da kawo mutane su kaji don ka gane tafsirin qur'ani ma da ka sani ba irin wanda musulmi suka yarda da shi gaɗin shi ake ka ga sun fassara muku qur'anin ka ji shi normal to wanda za a sa a social media amma in sun koma isu isu duk abin da ka sani a ƙur'ani a matsayin shine fassarar littafin Allah billahi allazi la ilaha illa huwa ba haka suke yi ba an fahimta ne to shi yasa muka ce idan an zo maganan soke-soken da in shi'a suke yi to daga nan ko akwai wasu abubuwan da ya zama wajibi dole ne mu ainihin wato kawo su a yanzu barin cike da magana ta ƙarshe maganganun da suke yi suna da wadanda na gama da ali yana nuna mun cewa lokaci ya yi. Eh? wannan dama ya saba bari mu daga eh, ya da Aisha wanda Allah ya halitta da fita Allah ya kira mata annabi ya ce wa za ka tawajina ka tawaji jahiliya da kada ku yi fadi da jikin jahiliya farko mun samu Bari mu dawo da shi farko yadda yasa duk wanda zai zagi addinin musulunci na rantse muku da Allah shi ake fara buɗe mai kofa akwai abubuwan da musulmi na zaune ba su damu da su ba su san su ba ai za ku ga akwai matsaloli da dama ba dan bayyana shi a nan kasar ba musulmi ba su san su ba eh yanzu kafin bayyana shi a wani musulmin ya san zagin sahabban annabi da matan manzon Allah eh? to bari mu ji wannan akwai martanin da nake so in yi. Za ka ce wa da Aisha, wanda Allah ya hane da kuɗi ba. Allah ya kira na sa annabi ya ce wa da ka ba wajina ka ba wajin da ya ce wa da. Kaga ha'inci na farko da ya bai ja ayar da farko ba. Tunda ai farkon ayan sai da Allah ya ce ya nisa annabi. Ya kuma ta manzan Allah. sai ya ce lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba in ittaqaitunna sai su hada wannan jumla ta ta baya sai ce wai ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba in kuna jin tsoron Allah ƙarya ne ba haka ayat take ba in ittaqaitunna jawabi na sharaɗi din nan in dai kuna jin tsoron Allah to fala taqda'na bil qawli shine jawabi na in din kakkui magana da za ta dauki hankalin namiji fa Allah allazi fi qalbihi mardu wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya na shi a sai magana ta masa tasiri wa qulna qawlan ma'rufa ku yi magana sananniya to daga nan ne Allah sai ya ce to wa qarna fi kunna ku zauna a cikin gidajenku amma wala tabarrajna tabarrujal me ku fita fata irin ta jahiliyan burkaga sai ya dauka fitan laifi ne a'a fita ba laifi ba ne mace ta fita da shigar da bai dace ba shine wa shine laifi da ita baki in ba in shi'a ba na sha ko da ta fita ta fita ne don maslaha ba don yaki ba an fahimta yi to kuma zan kawo masa wani abu a cikin abuwabut tawari yanzu cikin usulul kami bari mu ci gaba da ji kuji kun ji laifin ta shine ta fita shi kuma Allah subhanahu wata'ala fitan ya hana ko ko fitan da shiga mara kyau shi ya hana shi yasa yake wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil me ula shi yasa duk cikin mu nan wanda duk yake da mata ba wanda zai kafa ya tsare ya ci yaran da Allah matarsa ba ba za ta fita ba shi yasa ai shari'ar musulunci sai ta danka izinin fita hannun wa hannun miji saboda ka gane ba a bude kofar duka kuma ba a kulle ta dan akwai inda a shar'ance din dole zai kama su yanzu ko ba haka bane to bari mu ci gaba da jin mu ji abin da ya farko. mun samu Aisha ta haura kuri ta kama hanyar basira a matsayin ta ta muka kan takwamanta ta jagoranci yanzu ta ƙasa ta shiga tsakiyar ƙarfi a matsayin kwamandar ta waɗanda suke umarniya da Inda Allah. Matar annabi farko tukunna ai uwa ce ga kuwa ko. ina ma shi ba uwar shi bace. Ai na faɗa nake ta zaka dai suna faɗar wani istilahi. Za su iya ce maka Aisha ummul mu'mina Hafsa ummul mu'mina. Amma wallahi abin da suke nufi ita ba mu'mina bace. Wanda ya tattaunawar da muka taɓa yi na wani ɗan shi'a a Ibla FM. ai za a ga mun dauki kusan minti arba'in da shi ba ana so ya yadda cewa aisha mutum ya kirki ya kasa faɗa matar manzon Allah fa ya yadda cewa mutum ya kirki ce ya kasa faɗa bari mu ci gaba da jin shi gobe ta asalin adalci a basawa Aisha ta shi ne musulman da mummai a fassara ta fi domin Aisha bayan Allah ke tsada shi ba ta fi. Ta zama da zuwan kasta ba ta da shi bayan Allah a rasuwa. Wata tsanye ta ke wuwa. Ta hajjar faɗan abubuwa bayan mamman Allah. Ta a kai da ita a zuwa da mamman Allah da mamman Allah da mamman Allah da mamman Allah idan tana da cikin asirin ya kira mai rani da an samu ne ya fi tafawa so suke cin da ake magana a harin da ko an yi zai da ruwa da su su da ta zuwa da Ƙur'ani ya ke nisa ta yi da Ƙur'ani. Kaga wai da wannan fitar shine ke nuna cewa na sha ta rabu da wa ta rabu da me ta rabu da Qur'ani saboda haka asali ya kamata in bashi ne ya gama in bashi amsa amma bari mu tafi kitabut tawarif din nan ka gani inda shi nan kitabul hujja ne ko kitabul hujja ne bari mu dauke mujalladi ne biyan nan magani abwabut tawarif a ba wannan bane na farko a yana nan gurin a cikin kitabul hujja din ai abwabut tawarith ne yake babun da ke maganar akan abin da ya shafi eh, haihuwar na na Fatima Allah ya ƙara mata yadda gashi a kitabul hujja babu tawarith babu maulidin zahara Fatima alaihi salam da suka kawo kasan yana cikin ƙaryar da in shi ake yi cewa daga cikin falalan na na Fatima ko al'ada ba ta yi ita kuma ruwayar fa asali ba na na Fatima kawai ta ce ba cewa suka yi ɗayan annabawa hmm? an akhihi an ali bin jafar an akhihi an abul hasan qala yake ta inna fatimata siddiqatun shahidatun wa inna banatil anbiya ila yatmasna to idan ƴaƴan annabawa ba sa yin al'ada da Allah ƴar annabi ita kaɗai ce ko yana da wasu ƴaƴan to kenan wannan falala ce gare ta ita kaɗai ko gare su su ma kaga gare su su ma sannan kuma ina tambayin su wannan hadisin da kuke kafa hujja da shi a ilmance ta fuskar isnadi a gurin ku ku faɗa mana mukunci amma ba wannan nake so in tafi ba yanzu cikin nan wannan babu daga ya kawo daga abi jafar cewa a wa abi abdullahi kala sun ce inna fatimata na na fatima lamma an kana min amrihim ma kana yayin da abin da ya faru ya faru na al'amarin sahabbai bayan annabi ya bar duniya in ji ta me ya faru sai suka ce sai suka ce akada akadat bi talabibi umar fitowa ce ta kama kwala sai na umar ta ci kwalarsa ba ku ilaiha sai ta fusgo shi zuwa gare ta lala wannan mutunci ko rashin mutunci Umar ne ya je gidanta ya same ta tacci kwallonsa ko ita ma fitowa ta yi. Eh? Ita Aisha a damar da zai faɗa bayan da aka ci tacci kwallon wani. Tare da Aisha da Hafsa ba rigima ba ce wannan tsakaninsu. Ba kuma na na Fatima muke maiwa da martani ba ilzami muke yi. Ko kuwa? Wannan ƙyar annabi ce wannan matar annabi ce. idan an ce za alfahari da miji inna na fatima na aisha ta miƙi na na fatima za su iya miƙi ba dan mijin fatima bai kai mijin aisha ba in za a yi alfahari da uba idan na na fatima ta miƙi aisha ba za ta miƙi ba dan uban aisha bai kai babin fatima ba ko kuwa ali sunna da suna son zaman lafiya sai suka kama suka rungume su duka su kuma yannan matsiyata sun ce sai dai a ajiye ɗaya a ɗauki ɗaya to za mu ajiye yar annaba za mu ajiye ko matar annabi eh ya bunar سيتشي bari ka ji ya kai ɗan يا laula an ni aka rahu an yi si balbala'u. Malla don balahu. Ba don ina jin tsoron kada Allah ya rikito bala'in da kada ya shafi wanda bai da laifi ba La'alinta an ni sa uqsimu Allah da ka san cewa zan rantsi da Allah in ce ga abin da Allah zai yi thumma ajiduhu sari'al ijaba sannan sai na samu Allah yana da gaggawa amsa kaga shi wannan alwaito a littafin ko a ce ga na na Fatima mu zo ta ci kwala sai na Umar sannan riwayar cewa ta yi fajaza bakahu ilaiha dama cewa aka da ta shaƙe shi ta tunkuɗe shi kaga da ta shaƙe shi fajaza bakahu sai ta fusgo shi zuwa gareta, ta amma wannan kuwa gurin ku ba rashin mutunci ba ne sai ku zo ku hau kan matan manzan Allah eh to tun da kace a baka amsa kai kuma ga naka asamin din nan ko kuwa na'am eh ya ayyuha alladhi qad jaa irshiduna sam lima qulta fasma anta ma qulna mun ji abin da ka faɗa kai ma ka saurari abin da za a faɗa maka yau yasa na faɗa muku na ce shagaltuwarsu da ƙoƙarin yaya za a su samu aibin sahabbai yasa kullum suka samu lokaci wajen bibiyar littattafan ahlus sunna ta yadda abin da ke littattafan su masu jahilce shi wallahi sun jahilce shi wanda ake ganin mafi iya munazara ne cikin ai kowa ya san munazarorin da muka yi da shi akwai matsalolin da in mun zo na rantsi da Allah bai taba jin su ba a ranar yake jin a guri na eh wanda ka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan kaɗan daga ciki kenan to za mu ɗora. abin da za mu ɗora gobe irin waɗannan soke-soken da suka yi tun daga kan annaba ga abin da suka faɗa a kan cikin littafinsu. Zan karanto gobe maganan wani malami da yake faɗa a kan na Fatima in ka ji irin maganganun da a kanta, sai kayan mamaki. Sannan kuma da riwayoyinsu da suke cewa a karɓa addini daga ahlul baiti, na taɓa yin ƙalubale, kuma zan sake musu a gobe. Akwai ayar da a Ƙur'ani suka fassara ta cikin usulul kafi. na rantse maka da Allah wannan ayar ba za ta fassaru ba sai idan in ka dawo maganganun magabata waɗanda ba 'yan shi'a ba su suka fassara ta amma kuma sai sai za a yi addini da ruwayoyin ahalin baiti kuma da wannan ba zai fassara ba kuma za su iya fassara su zo mu fassara abinda suka faɗa wanda kuma cin mutunci ne ga na fata mutunci ne ga limamin sai za mu kawo gobe da izinin Allah saboda haka mun faɗa mun ce ba za a bar ku ba ku ci gaba da yaudar al'umma da sunan san ahalil baiti da sunan kowane wata in ya zo kawai ku zo kuɗinka baƙaƙen kaya yanzu ji karatun da muka yi na jiya ai sun faɗi yanzu na jin cikin su abin da nake saurare ina jin zazzaki yana maganan cewa azumin tasuwa da ashura da ahalus sunna suke kirkiren abu ne azumi ne da banu umayya suka kasu wanda cikin usulul kafi jiya mun karanta muku cewa gashi manzon Allah kafin watan Ramadana ya sauka shi yana azumin kuma in lokaci yana umartan mutane su je siwa je su azumin haka haka aka faɗa ka ala sunna sai suka zauna lafiya in tara ga wata ya zo da goma ga wata sai su rayu akan abin da annabi yake rayuwa tara ga wata da goma ga wata sai a yi mai sai a azumi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to da aka yau nan za mu tsaya amma gobe mu haɗu da ku a Khalid bin Walid inda ruwa bai hana ba wa bi hadal qadri kifaya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh